Tuma da la masu kallon mu barkan mu da dawowa cikin shirin na Afirka gari ya waye muna fatan dai ana biye da mu a yau safiyar ta talata ana jin yadda shirye-shiryen namu suke kasancewa kai tsaye kuma muna fatan dai ana kayatuwa da yadda suke zuwa ɗaya bayan ɗaya wanda kuma yanzu lokaci ne wanda za mu shiga shirin namu na karshe kenan wato tattaunawa da babban bako kenan to abdul fata mu da dawowa to wannan haka yake fatima barkan mu da dawowa tare da masu kallon mu inda a yau shirin ya samu bakoncin Malam Idris Aliyu Daudawa wanda yake kuma marubuci ne kuma dan jarida ne wanda yake kuma rubuce-rubucensa a jaridan ta wato ma'aikaci na jaridan ta wato leadership rukunin kamfanin jaridan leadership wato leadership hausa malam idris aliyu daudawa barka da shigowa barka da yamma to alhamdulillah a yau za mu mai da shirin namu zai mai da hankali dangane da gudumawar da 'yan jarida za su iya bayarwa ko kuma suke bayarwa wajen samar da zaman lafiya a ƙasa duk lokacin da wani abu ya faru yanzu misali kamar satin da ya gabata an ta yada jita-jita na cewar ko kuma ba ma jita-jita magana jita tabbata cewar a ƙasar amurka da kasar canada da kasar australia sun wato gargaɗi 'yan kasar su mazauna nigeria da cewar su yi tsantsan domin akwai barazanar kai hare-hare eh. wato na ta'addanci har suka har da karshe ma ita kasar amurka ta ɗauke wato mutanen da suke aiki a ofis jakajin suka ce su fice daga nan abuja su koma kasar su ta asali wato amurka sai dai lokacin da abubuwa suka daidaita idan ka dubi wannan al'amari ta ina 'yan jaridu ya kamata su ringa ba da gudumawa wajen samar da zaman lafiya da kuma wato takaita wani labarin da ake ganin zai jawo kusuma kuma zai tada hankali wanda ya daga cikin aikin ka'idan aikin jarida eh kwarai kuwa duk ah, wani ah, rahoto ko labarin da aka san zai tada hankalin al'umma ƙasa ya kamata dai da farko akwai hanyoyin da ake bi a gane shin gaskiyar labari sai an yi cikakken bincike don waɗannan idan abin ya kasance wani da ya ji cewar abu zai faru hmm. shi ya kawo ya yi imanin cewa sai ya faru din ko da ma ba zai faru ba musamman ma dai a ƙasa irin ta najeriya saboda abin da zai sa hankali ya tashi dama ana cikin taɓarɓarewar tsaro hmm. ko ina kowane lokaci abubuwa na tashin hankali suna iya faruwa shi yasa ka ga wannan labarin na yiwuwa kai hari ta'addanci ya ta da hankali ba wai ma al'umma babban birnin tarayya ba hmm. ma masu makautaka da ita don ba wanda ya san lokacin da za a yi hmm. ta wannan bangare za a bullo ta ya za a yi shi harin waɗanne wurare za a iya kai harin shi ko kuma wani irin samfuri ne za a kai wani irin nau'i nau'i ne za a kai kaga mugu shi ya san hanyoyin da zai tafiyar da ayyukan a ta'addancin shi ta munanan hanyoyi waɗanda za su kassar al'umma shi sa ka ga a wannan labari na yiwuwa kai hari ta da hankali amma kuma akwai yadda su ɗan jarida akwai ta yadda za su akwantar kwantar da hankalin mutane wanda in an tabbatar da sahihancin wannan labari hmm. koya ma yake ana iya kwantar da hankali mutane ta yin wasu shirye-shirye da faɗin gaskiyar da al'amarin yake a kira waɗanda masu ruwa da tsaki ta ɓangaren tsaro harkar tsaro wannan hali suke ciki me suka shirya yi akan wannan um, jita-jita da ake idan da yake gwamnatin tarayya ta ce duk ba wani abin da zai abin amma duk da yake an ɗauki mataki ko jiya shugaban ƙasa Ah, muhammad buhari ya yi taro da manyan hafsoshi da ah, na masu kulawa da tsaro daidai a kan wannan da har yanzu daidai da ake ganin kamar ba wani abu bane ba amma ba a wasa saboda dama najeriya tana cikin irin ah, taɓarɓarewar tsaro ana kai hari ko ta ina daban-daban da shi babban birnin tare ai an kawo mashi an yi mashi lokacin zamanin tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan an kai ari a eh, headquarter rundunar 'yan sanda an kai a ginin majalisar ɗinki duniya hmm. an kai wurare daban-daban an kai a gidan gyara halinka na kuji so komi yana iya faruwa nan hmm. da an ce idan idan kudama ta ciji mutum idan ya ga tsamma zai daga kafa zai tsammani ita ce so shi ya sanya to amma kaman a wurin wallafa labarin musamman ko da kuke ta bangaren jarida ta rubutu kenan mm. akan ce wani sayin idan ba ku sa labarin kamar a ce headline kenan ba mm. idan ba ku sa shi ta bangaren da zai ja hankali ko kuma wanda zai sa mutane su yi saurin saye don ka san wani headline din sai ka karanta sai kai maza maza ka karbi jaridar sai kuma ka shiga cikin labarin sai ka gama ai kwata kwata ma ba su da gami da wannan shi headline din da aka rubuta domin an sha samun labarai haka da dama shin su masu jaridu suna yin haka ne saboda kasuwancin su a ba sa duba cewa a ga yanayin aikin yanda ya kamata ya kamata a ce ana tsarkake rubutun headline saboda wasu kawai in suka ɗauki iya wannan ma kawai za su wuce su je su ta yada labari ne ba su ma riga da sun shiga cikin ainihin labarin sun ga me ake nufi ba ma'ana kanun labari kanun labari eh, eh. eh, abin headline ba kanun labari to mm. wannan ya danganci ga tsarin ko manufa ita shi wannan kamfanin jarida mm. akwai waɗanda ba su wasa da waɗannan irin manyan kanun labarai mm. don su ne jarida mm. wasu idan ya kalle waɗannan kanun labarai ɗin shi zai sa su za su sa su yanke shawarar sayan jarida akwai lalle waɗanda kanun labaran nan ne za ka gansu a sama amma in ka shiga ba ko ba haka ba ne ko kuma kamar yadda yake ce zai kasance a kanun an rubuta abin da zai ja hankali wanda ba dole ba ne ya kasance 100 bisa 100 gaskiya ana iya yi na jan hankali hmm. akwai masu akwai kamfanin gidajen da suke jaririn da ke haka amma kamar su jaridar da na sani shi amma hakan ya kyautu kenan eh, na kyautu ah, na kyautu <laughs> saboda wannan ai shine kita da hankali dama irin mm. wannan akwai irin su yanzu saboda ba ma kamar yanzu da ake da irin wannan ah, kafofin yada eh, abin sadarwa na mm. zamani waɗanda an ce za a sa masu dokoki amma har yanzu dai ba a ɗauki babban mataki ba su ne irin wannan mutum da ya ji ta kai mashi zai shiga cikin falon shi ko ya dawo abun nan ya zauna ya wallafa mm. labari ba abin da diki wanda lalle dole sai an ɗauki mataki mm. yawancin kamfanonin jaridu waɗansu ba jarida eh, ba su karanta ba kawai haka nan ne suke tunda yanzu ana da dama kamar lasisi ne aka ba su kafofin sadarwa ta zamani a ah, su eh, facebook ah, twitter da sauransu mm. za su iya zuwa su abun nan na komi duk abin da suka dama kuma irin wannan shi kita da hankali wani zai je rubuta abu amma kuma gaskiya al'amarin ba haka bane kuma yawanci ko da an kama irin waɗannan ba kasafe ake ɗaukan matakin da wasu ba za su wasu ba za su so ɗaukai irin wannan bangare ba su je su yi kawai kirkiri labarin cewa za a yi kaza za a yi kaza kuma ba kaza ba ainihin abin ba ne mm. mm. so dole sai an ɗauki matakai wannan a rubuta labarin da ba gaskiya ba don a sai da jarida kuma ta haka ne za a da hankalin mutane ta wasu abubuwa ma waɗanda ba a tsammani za su faru saboda irin wannan abun nan don yanzu wannan magana har yanzu wasu hankalin su tashe ki mm. kwarai da gaske su ba sun tafi su dawo ba to ka gani duk da wannan <laughs> abun nan dai an ci wasu ba sun tafi jiya suka dawo to ka gani zargi ne da ake cewa yiwuwar kai abun nan har yanzu dai da yake dai an dauki matakai Allah shi kiyaye mm. kuma da yi wasu kar Allah ya ba su sa'a. To a ba babin idan muka dawo mm. shin ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta kawo wani doka na musamman wanda zai sanya ido duk da ma akwai wannan doka din tunda akwai a Nigerian Broadcasting Commission NBC wanda ke lura da kafafen watsa labarai mm. eh, ma iya cewa idan ka duba wasu kasashe a duniya idan wani gidan jarida ya wallafa wani labari da ya tada hankalin 'yan kasa ko kuma ya haddasa wasu ma ko kuma wani zanga-zanga ko kuma ya tunzura wasu kabilu ko kuma ya jawo rikicin addinai ko kuma kabilanci da dai makamantansu wato ita gwamnatin ta takan hukunta wannan kamfanin jirgin ne ta hanyar kulle shi da cin taransa ko kuma 'yan jaridun kamar mun gani a egypt mun gani a wasu sassa na duniya da da makamantansu ya abin yake mu a nan najeriya to yawanci wasu ba abin a ka'idan ne kuma ba a ɗaukar hukunci ba a yanke hukunci saboda ana ganin cewar akwai wata alaƙa hmm. idan aka yanke wannan hukuncin akwai wani abin da ake wata damar da ake samu idan aka yanke wannan hukunci aka abin nan ba zai yi ba kaga dai a najeriya kamar da kace muna da national broadcasting commission masu kulawa da gidajen rediyo da talabijin da sauransu akwai nigerian press council mai kula da jaridu da mujallu da dai sauransu hmm. amma a gaskiya kamar ni kike gani kamar har yanzu ne ni ban taba jin an yanke wani hukunci mai abin nan ba mai tsauri a irin waɗannan labarai wanda dama da abin nan su ma da yake a kan suna cikin system suna kan cikin tsari dama haka ake tafiya duk irin wannan ko menene ke faruwa ai za su fi kowa sani saboda irin waɗannan wuraren ƙwararru ne waɗanda suka goge ake kaiwa irin waɗannan hukumomi saboda ba za a kai ɗan koyo ba sannan ya lura da kiwa su ma waɗannan 'yan koyo ne mm. waɗanda su ma ba su eh, goge ba babban al'amarin da zai kawo ƙarshen wannan sai in an na ɗaukan matakin ba sani ba sabo ba ma ta ɓangaren aikin jarida ba ta sauran al'amura inda ana ɗaukar mataki da na ba sani ba sabo ai da yanzu najeriya ta fi ko ina daɗin zama cikin duniya ko kuma nahiyar afirka mm. dalili ba a ɗaukar mataki da an yi abu sai an yi kaka yawanci wani lokaci ba abin da zan iya ce maka um, hukuncin da akan ɗauka wani lokaci sai ka ga akan talaka ne yawanci su ba ga abubuwa nan ba waɗanda za su sata kuɗi da sauransu daga ƙarshe sai a abin ya ƙare a kan filibagen wato yarjejeniya da amincewa eh, mm. wadda za a ce miliyan ɗari in aka ba da miliyan ko 60 kenan sauran haka za a tafi an yafi kaga mm. wannan ba abin nan bane mm. talaka idan ya saci ko dubu daya ko dubu uku wannan yana iya kai shi kurkuku amma irin su manya-manyan in suka abin nan sai a kare ta plea bargain mm. wanda ko bai dace ba akwai zargin da ake da cewar sau da dama za ga maimakon wato 'yan jaridu sun yi aiki da ka'idar aikin jarida amma wata rana sai sukan biya wa ra'ayin wani misali a siyasance ko kuma a wani abu dai da ra'ayin wani domin cimma muradin wasu ko kuma biya wasu bukatunsu ya kake shi kallon wannan zargin ya tabbata? eto eh mene ne ke cewa na ganin biri kama da mutum akwai su ba a rasa nono a riga mm. kuma irin abin da ke sa wasu irin yin wannan abun yawanci 'yan jaridu ba a basu abubuwan da suka kamata a basu misali albashi allows da sauran kula da hakkokin da suke tafiyar da aikinsu inda ana biyan dan jarida kamar su bangaren yan jaridu wannan ai duk najeriya ne nake ga kowane ma'aikaci yana da wannan koken yana da shi eh mm. to amma misalin cewa ga yan jarida ya akalla da yawanci shi yasa ma wasu ake wulakanta su mm. yau dan jarida wasu haso suke a fita wurin abun nan <laughs> wurin taro mm. saboda brown envelope kenan eh <laughs> to brown envelope din kenan mm. saboda wuraren da suke aiki ba kasafe ake ba su abunan nasu ba eh, hakkin su wani eh, id card naka wato eh, shaidar katin shaidan aikinka katin shaidar aikinka da shi za ka yi amfani ka rika tafiyar da rayuwarsa akwai mm. wasu wuraren da suke haka wanda kuma bai kamata ba to kaga mm. kamar irin wannan irin waɗannan 'yan jarida da dama suka abu nan samu za su bi hanyar ƙaryan ne su ɓoye gaskiya wanda kuma ba abin nan ba ne ya kamata an ci in ba ka san jaki ya kada kai karka hau in ka san ba za ka iya ɗauka hakkin yan jarida ba ka to ka kafa gidan wani yada labarai da sauransu mm, to amma ga shi in ka duba dan jarida za ka ga a yanda na sani a kuma yanda tsarin aikin yake za ka ga mafi akasari suna da san aikin ne wasu ba wai kudin ne dame su ba duk eh, san aikin ne kusan aka so ɗari zan iya ce maka tamanin duk yan san aikin ne kawai suna da soyayya na wannan aikin ne sai ka ga kuɗin ba wai ya wani dame su sosai ba kamar ga irin su Abdul Fattah a zaune <laughs> <laughs> haka ne ka duba za ka ga ana son abin ne eh akwai soyayya ta wannan sosai da sosai kwarai kuwa eh, akwai so wanda lalle aikin jarida babban aiki ne wanda lalle yana da me yin shi yana da kima da abin nan amma kuma duk da haka dai mm. in kana da kyau kara da wanka mm. akalla dai kogi ba ya gaskiya kwarai mm. kuwa a gaskiya ana in ana bada dan ihsani din nan wurin da kake aiki abin zai fi kara ah, maka karfin gwiwa hmm. duk da kana son aiki kwarai kuwa sha'awa ce take sa yawanci kusan kashi 85 ma suka shigo aikin jarida waɗansu ma ba aikin ɓangaren jarida suka karanta ba hmm. sun zo ne a cikin suka koya hmm, saboda suna sha'awa don haka dai akwai abubuwan akwai hanyoyi da za a kara gyara ce yadda aikin jarida zai inganta ta ɓangaren. albashi da allowance nasu da kuma irin kana aiki ana ƙara nuna maka hanyoyin da za ka goge na eh, horar da kai a eh, kai ka nan wurin a kai ka can ka koyo mm. abin zai sa ka goge mm. amma duk da haka sai an ƙara da 'yan uwa ɗin na kusa Eh. <laughs> yan uwa na kusa ban gane ba mal idris yan uwa na kusa masu gidan rana ko <laughs> to lalle fa an gamu to mal idris idan muka dubi waɗannan ababe wani wato takarawa yan jarida suke yi wajen ganin cewar hakika sun tsaya da kafafuwansu misali ba sai sun san kwallafa ransu kan wani abu ba kawai zallan aikin zuzurutun aikin kawai da ba da guduma wasu tun da su wakilai ne na al'umma domin tabbatar da cewar an zauna lafiya ba a fitar da wani labari ya fita ya je shi ta da hankali ko wannan misali idan an samu irin wannan matsalan laifin waye ne a cikin aikin jaridan shi laifin wakili ne ko kuma laifin shi mai tace wannan labarin ne eh akwai da laifin wakili da mai tace labari to ai na wakili daukowa zai ya kawo kai kuma mai tacewa sai ka ga dama ka dauki wannan labarin ko kuma akwai ne da ka yanke shi kasan duk da yake akwai akwai abubuwan da kan faru haka mm. kafin a kai ga fitar da labari ko a jarida ko a a gidan rediyo ko gidan talabijin akwai wasu tsakanin wannan shi wakili da mai tace labari idan wakili ya gama ya rubuta ya kawo akwai mai tacewa ko? Mm, edita akwai edita in ka je ma akwai wasu wurare akwai waɗanda wanda zai gabatar to kaga duk ta nan ake abin nan akwai wani labarin bai kamata a yi shi ba amma akwai hanyar da ake bi su sun sani irin masu wannan harka sun san yadda za su je a shigar da abu mm. labari bai kamata ya fita ba zaka ya fita ko labari bai kamata a ji shi ba sai a ji shi akwai su ba ba tushen labari kenan hmm? tushe kenan to ka gani da kwanci ba tushe to ba ga wannan idan muka duba idan misali aka samu irin wannan matsala ta faru gwamnati ya kamata a ce ta hukunta shi wannan dan jaridan ko kuma kamfaninsa ne ya kamata eh to shi dan jaridan da ya haka ya riga sun ai akwai dokoki na ka'ida aiki ka'ida aiki kwarai kuwa in ka abun nan akwai wanda ma za a iya daure ka a gidan yari komi yana nan a komi akwai kayi da shi sosai da sosai mm. to koma yan iska ai za a gaya masu cewar gashi in kai wannan fa ba za ka iya fita ba daga wannan eh. wani in ka tafi ka tafi kenan mm. to bari aikin jarida wanda na samar da zaman lafiya ne da faɗi ma al'umma abubuwan ki da ke faruwa a duniya gaskiya mm. al'amarin ai dama gaskiya ake son a faɗa mm, ba ka ganin wata rana wajen yin rige-rige wajen yin gasan fitar da labari a jarida ta ita ce za ta fara rahoto labarin na gidan talabijin ita za ta fara faɗin labarin nan ba ka ga wajen wannan rige-rigen da ake wajen yin gasan nan shi yake kawo waɗannan kusakurai? ito eh ba zan iya cewa ibi ko a kaga dalili kuwa akwai waɗanda yawanci ana ɗan ƙara gishiri mm, na yanzu ah. ma magin akwai su kaga magin kala-kala ne akwai roiko akwai abunan da mm. sauransu mm. magin ya kasance kala-kala wannan wajen ƙari sai a je a yi abun nan sai a yi abun da ba kyau wanda ba zai iya abun nan ba ba zai iya gyaruwa ba wasu ba za su suna son su nuna gwananci ko kwarewa mm. to garin wannan abin da ci garin neman kiba za a samu rama mm. garin abin nan sai a je a fita hanya a je a yi karin gishirin da bai kamata ba mm. kuma shi zai sa irin wannan in abin in wani al'amari ya faru a ƙasa in ka sai jaridu daban-daban za ka kowanne kowace jarida akwai salon da yake bi ko gidajen rediyon ne ma za ka gani kowanne akwai abun nan amma kuma kamata ya a rika tafiya daya bai daya idan ana tafiya bai daya to ba za a samu wani bambanci ba tsakanin wannan gidan rediyo da wannan ko jarida da wannan jarida ko da yake wannan kuma akwai ah, tsari na su waɗanda suka mallake waɗannan gidajen yada labari kowa da nashi kowa na da nashi kafin samun lasisi kwarai kuwa na kowa yana da akwai ka'idan da ake ba shi mana eh, guidelines eh, guidelines eh. amma kowane ya riga ya san daidai akwai wanda zai bi son zuciyar shi ko son mm. zuciya bangaren shi shi sa kake ganin ake samun abin nan mm. yawanci matsala din nan to yana ganin ya kamata mu je mu numfasa Allah shi da muka da shirin sai da Fatima gare ki masu kallon mu muna fatan da ya kuna bai da mu kuna jin inda tattaunawar ta mu take kasancewa za mu je hutun rabin lokaci idan muka da za mu dora daga inda muka tsaya a dakace mu thank you al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku sanarwar buku Kuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu masu kallon mu barkamu da dawowa shirin na Afirka gari ya waye muna fatan dai kuna biye da mu kuna jin inda tattaunawar tamu take kasancewa yanzu kuma shirin zai dora daga inda ya tsaya Abdul bar kamar da dawowa. bar kamar da dawowa tare da masu kallon mu shirin da ya razuwa muku kai tsaye da inda muke tare da Malam Idris Aliyu Daudawa wanda ke dan jarida ne daga kamfanin jirgin ta leadership hausa malam idris ali da barka mu da dawa ya barka kai to alhamdulillah kafin tafiya watan numfasawa mun hmm. tsaya muna ta magana dangane da yadda ake cushen labari da yadda labari ake cire labari saboda ya yi daidai da ra'ayin wani ko kuma ya ci karo da ra'ayin wani ko kuma da muradun wani ko ya shafi wasu ko ya shafi wasu hmm. shin hakan ya dace a aikin jarida ina bai dace ba hmm. gaskiya bai dace ba wasu dai suna yi ne amma bai dace ba amma da kamar yadda na ce kamar idan abu ya samu tagajan tagajan nan da nan za a fitar da labarin na'am tagajan tagajan mm. kwari kwa na'am ka gane tagajan tagajan <laughs> a tagajan tagajan kamar yanzu a talaka mm. wanda ake gani shine a karena na kasa na kasa mm. waɗanda wasu suke ganin su suka rena wanda suna ganin saboda shi bai da bai aje ba bai ba wani ajiya ba shi ne tagajin tagajin mm. shi ne suka ce mu tagajin tagajin haka ne na'am to lallefa shi ne wace yana hannu baka hannu kwarya mm. idan aka samu yanzu yanzu za a gama da shi mm. hasbirallahu wa ni'mal wakil to mu koma yanzu menene babban matsalan abin da yake jawo irin waɗannan labaran suke tasiri wato babban matsalar da ya sa irin waɗannan labarai ke tasiri shine akwai son zuciya wanda shine bacin zuciya wani zai ce wannan labari haka ne ya san ba haka ba ne musamman ma idan yana kusa da wanda ya shafa hmm. ba domin komi ba saboda halin talaucin da ake ciki hmm. talaucin da aka daɗe da shi ana tare da shi mm. shi ya sa wasu ba don kansu ba suke son wannan bin rashin gaskiya mm. saboda talauci mm. samu abin da za su tafiyar da rayuwarsu amma ka san wasu jiyan da aka yi a kada a raya ba su canza al'amarinsu sun san allah haka ya halicce su ba mantawa yi da su ba wani rawa kungiyoyi irin 'yan jaridu irin nuje irin su kungiyar 'yan jaridu mata kungiyar masu shirye-shirye a gidajen gaba da labarai daban-daban wani gudunmawa suke bayarwa kuma rawa suke taka domin ganin cewa irin waɗannan labaran ba su fita cikin al'umma sun ta da hankula ba eh ta farko kamar da yadda ce maka shi wakili wani zai ce ya farauto labari hmm. ya san gaskiya kar ya da wani ya bashi ya juya ya juya eh, eh, eh, alƙilin labarin shi ai duk ta na ake fara abin mm. daga wakili ai ta nan duka abubuwa ke faruwa sai wakili ya dawo ya rubuta kai edita za ka tsaya ka duba kai gyara mm. sannan a ba wanda zai gabatar ka gane mm. sai wakili ya je ɗauko rubutu ya rubuta sannan idan ya rubuta zai kai mai edita ya taci so ya danganta yawanci na abubuwan da nake ce maka akwai abubuwan da ke tafiya a ƙasa a wasu wurare tun ma ya sani na rashin gaskiya ne zai ci gashi kaza kaza kaza ga dai labari gashi gashi gashi shi dai a taimake shi a samun to dama in ka ce a taimake shi a samun to a gaskiya akwai matsala mm. to daga ran da misali aka samu wannan matsala ta lokacin da burtaniya wannan ita kasar amurka ta fitar da sanarwar gargaɗi ga 'yan kasarta na cewar akwai barazanar tsaro akwai yiwuwar akai hare-haren ta'addanci a lokacin me ya kamata 'yan jarida su yi su kuma su iya zama tun ba da guduma wasu. yan jarida abin da ya kamata su yi ko da kima an fara a rika gabatar da shirye-shirye na yadda al'amarin yake gaskiya yanda hankali zai kwanta yanda hankali zai kwanta shi da shi mm-hmm. yanda za hankali zai kwanta a tura wakilansu kamar da ake ce babban birnin tarayya a tura wakilai duka waɗannan ƙananan hukumomi guda biyar mm. wasu muhimman wurare a rika duba lalle shin me ke faruwa ne akan wannan al'amari me ke mm. gudana duk a shiga ta inda ta ta me zan ce maka ta iyakar da za a iya shigowa waɗannan ƙananan hukumomi hmm. a gashin me ke faruwa ne an ga waɗansu mutane ne da ba a yarda da irin su ba ne ko ko an ga wasu abubuwa sun fara faruwa waɗanda ba su saba faruwa ba hmm. kaga irin waɗannan idan aka ga bakin abubuwa na fitowa ko ta wasu bakin da ba a san su ba suna yin wasu abubuwa to lalle za a ce a biri ya kama da mutum hmm. amma ba za a zauna wuri ɗaya ba kawai a abun nan sai an watsa wakilai hmm. wakilan nan kuma su yi aiki bilhaki da gaskiya su faɗi gaskiya abubuwan da suka kalla game da waɗannan zargin da ake don zargi ne ake yi ko ya kamata 'yan sanda da 'yan jarida su haɗa hannu domin ganin cewa sun ba da guduma su ta hanyar zaman lafiya ma'ana 'yan jaridan su ba da guduma su ta ɓangaren misali haɗaka da 'yan sanda eh kwarai kuwa yana da kyau a hada kai da kanun jami'an tsaro da 'yan sanda kaga jami'an tsaro su za su hukunci a 'yan jarida su za su bayyana ainihin gaskiya yadda al'amarin ya faru mm. kuma na gaya maka ba kowa ke son gaskiya ba ne matsala ƙarya ce ake son a yi so sabulai a mata wanka amma duk wankan da aka yi mata baka take fitowa da tagajan tagajan kenan mm. <laughs> na lallaifa mm. na mm. to eh, duk da karin bayani ne akai ko fatima na kina ta ko eh, to ai maganan da zan yi kamar idan ka duba zaka ga mafi akasari ana maganan a dinga yada labarai wanda ya kamata to amma idan ka duba zaka ga mutane yanzu kamar yadda ake tsoron dan sanda na lura shi ma dan jaridan haka ake tsoron shi idan ya zama na cewa wani abu ya zo ko ka je ka iske wani labari wanda ya kamata a bayyana maka gaskiya sai ka ga ya zama na cewa ana ɗarɗar ana tsoro ana magana cewa wai 'yan jarida suka lauya labari su canza shi ga yanda ya zo sai ka ga sun canza ainihin yanda yake musamman idan ka duba za ka ga manyan jami'an gwamnatin nan za ka ga ba su cika ba ma 'yan jarida dama sosai yadda ya kamata ba wurin bayyana yadda hakikanin abubuwa suke suna magana cewa wai ana canza musu zantuttuka shin hakan yake a aikin jarida ko kode kawai mara gaskiya shi ke tsoron dan jarida an <laughs> dama haka ne mm. mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi jiri mm. ya yi gumi haka masu iya magana suke kuma haka al'amarin yake mm. da ganin shi ba ma ko cikin ruwan yake ba za ki ga kalaman shi za su nuna maki cewa bai da gaskiya hmm. akwai lalle waɗanda za su ce ga yadda ma suke sun rubuta musu labari kwarai akwai irin su kuma wanda ba aikin su bane hmm. kai ka gadi ka sai da za ka rubuta sai su ce su haka suke so akwai waɗanda kan ce irin wannan ga yadda hmm. to amma wurin shi canja labarin akan samu haka ga yadda labari ya zo kuma sai dan jarida kamar ka je katar da wani dan kamar yanzu ranar da abdul fata ya ga wani dan sanda yana ta jibgar <laughs> wani a kan hanya to idan ya zama na cewa yana son ya kare wannan dan sanda idan ya zo sai ba zai ba da labarin daidai yadda ya kamata ah, ba ba ya gani ba zai abin nan ciki da gaskiya fa haka ciwo wuka ba ta yanka shi mm. ya ga ya rubuta abin da ya gani mm. da ya ji da sauransu mm. to yawancin abubuwan da ke faruwa irin waɗannan ne wasu idan aka rubuta gaskiyar wasu suna karewa a kurkuku ko dai cikin wani halin da bai dace ba amma duk da yake haka da ce muke gaskiyar da ya kamata ita za a bi a yi labarin abin da aka gani abin da aka ji kar a ga girman wanda ya yi abin nan a yi wannan laifi a dubi me yasa ya aikata wannan laifi to mm. kowannan dan isa ne da ake bayarwa wanda yan jarida suke masa lakabi da brown envelope mm. kana ganin yana da nasaba wurin kwaskwarima da gyaggyara wasu yan labarai eh, ga wasu yana da nasaba wani mm. yadda za a kai shi ko jikin babban bankin ƙasa za a kai shi cbn mm. ba a canza mashi alkibla mm. shi yasa na ce maki yana da kyau mm. waɗanda suka mallaki gidajen ah, yada labarai ko je jaridu ne ko mujallu ko talabijin ko gidan rediyo ya kamata su inganta rayuwar ma'aikatansu kana ga wannan matsala ana faruwa da rashin inganta akwai kwarai akwai da yawa saboda rashin inganta abun nan ne eh, wani zai tashi tuna ma tunanin yin zai ta aiki ga gida abun nan albashin gida ma za ka ga wani wurin bai taka kara ya karya ba hmm. wani ma wurin ba a bada albashi sai a ce ah, id card naka ya fitar da kai to akwai su wuraren da ake haka mm. um, wanda bai dace ba mm. ita su waɗannan hukumomi uh, hukumar kula da uh, kafafen yada labarai na rediyo da talabijin nbc da kuma nigerian press council hukuma mai kula da al'amuran da suka shafi jaridu da mujallu ya kamata su rika aikinsu mm. ya kamata su rika sa ma wakilai na farin kaya yawanci suna tafiya a matsayin 'yan jaridu suna ganin yadda ake tafiyar da al'amuran idan ina hmm. ganin idan da ana haka za a samu gyara hmm. dan in suna ana irin wannan a kai tsaye za su rika ganin wannan abu na in ana tafiya da irin waɗannan a kai tsaye za su rika ganin lalle ainihin abubuwan da ke faruwa idan an kira irin wannan taron 'yan jaridu taron manema labarai taron manema labarai mm. Mm, dan su taron manema labarai dama yawanci hukuma ko abin nan za su ci ga yanda suke so amma kai kuma kaga ga yanda abubuwan suka faru eh. mm. yawanci haka ta ake take faruwa wasu wurare na'am to idan ka kalli wannan bangare a gurguje duk da ba da na ga lokaci yana ta hararau. na'am na ce minti ɗaya rage mana minti ɗaya rage mana ko mm. a gurguje wa da shawari kake baro yan jaridu domin ganin cewa sun ci da bada guduma domin a zauna lafiya a ƙasar nan to a gaskiya yan uh, jaridu ya kamata su yi uh, ganin halin da ake ciki na magana halin taɓarɓarewar tsaro da wasu abubuwa ya kamata su rika ba da labarin abubuwan da ke faruwa sahihai na gaskiya waɗanda za su kwantar da hankalin al'umma su faɗa masu gaskiya don aka faɗi maka gaskiya ka san ta inda za ka fuskanci al'amari amma idan aka maka abin a dukunkune ka san yadda za ka iya fuskanci abin ba don idan ba ka san yadda al'amarin yake ba kana iya zuwa ka tsinci kanka wurin da ake wani tashin hankali hmm. in ba a gaya maka gaskiya ba to ya kamata a yi gaskiya sai gaskiya biya gaskiya ko waɗannan wurare suna da ƙa'idojin da ya kamata su tafiyar da ayyukansu kuma shugabannin wurin su ya kamata su rika lura kamar yadda na ce waɗannan hukumomi guda biyu nigerian press council kuma national broadcasting commission masu kula da bangaren yada labaran rediyo da talabijin ko jaridu da mujallu su rika sa wasu wakilai na sirri waɗanda za su rika shiga suna ganin ainihin abubuwan da ke faruwa idan aka kirawo taron 'yan jaridu na'am ta muna godiya <laughs> sosai da lokacin ka da ka bamu da fata ka ba da muka neme ka ka samu zuwa insha Allah ta muna godiya to masu kallon mu muna fatan da kuna biye da mu kun dai je inda tattaunawar tamu ta kasance a cikin shirin na Afirka gari ya waye wanda ya zo kai tsaye a yau safiyar ta talata daga nan Kaftan TV Hausa kuma duka duka a nan za mu karkare shirin a madadin ne fatima abdullahi nuhu da kuma abokin aiki abdulfatah samu da hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sai kuma bakon namu wato malam idris aliyu daudawa ma'aikaci daga kamfanin jirgin ta leadership newspaper wato leadership hausa sai kuma bakin na sai kuma waɗanda suka taya mu shirya zo muku akwai wato mr wato a mr suleiman hassan wanda ya lura da kyamara sai kuma mr jarar da ya tace mana shirin sai kuma wato teri da zai da mana shirin a faifai da maimacin sa haka nake mana fatan mu wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu